yanzu haka dai dambawar rikicin kujerar shugabancin karamar hukumar madagali da ke jihar Adama na faɗaukan sabon salo inda jam'iyyar pdp bangaren bamanga ke zargin gwamnatin jihar da mata hawan kawara bangarori biyu ne da yake jayayya game da kujerar shugabancin karamar hukumar wato bangaren mr mena ularamu da jam'iyyar pdp bangaren bamanga ke mara baya da kuma bangaren mr james abawa tadda da ke tare da bangaren gwamnan jihar mutalan yako na sabuwar pdp a wajen wani taron manema labarai sakataren jam'iyyar pdp bangaren bamanga barista eti shehu wanda su suka aka rantsar da Mr. James tadda a matsayin shugaban karamar hukumar biyo bayan hukuncin wani kotu da tuni ma aka dauka kara sun fazagi gwamnatin jihar da yin hawan kawar a harkar mulkin karamar hukumar. Babu dokan da ya ce gwamna zai rantsar gwamna bayi da izinin rantsar da ko kansila ne in ba su sani ba su je su duba doka. So don haka abin da muka yi yana kan ka'ida mun rubuta wa duk wayanda ya dace a rubuta musu daga ministan kudi ministan shari'a har kasa efcc icpc kwamishinan 'yan sanda director general na sss da bankunan da ciyaman da muka rantsar ya rubuta wa wayannan bankuna akan ya narkar da account na wannan local government amma suka je suka haɗa kai da wasu daraktoci suka je suka ɗauki kuɗi suka je gidan shi speaker na yanzu a gidan speaker aka yi kasafin kudin wannan local government wanda baya kan ka'idan doka shi yasa kuma muka yi wannan complaint to sai dai kuma anata martanin gwamnatin jihar adaman ta bakin commissioner harkokin kanun hukumomin jihar dr salo bakari gire ta ce ba haka zancen yake ba su me yasa su zai rantsar da shi su aka ce rantsar rantsar da shi ne ai shine number one tukuna ya kawo certificate of return na INEC ina sai ya kawo bai kawo ba na biyu magana nake kawo maka zuwa yanzu nan gwamnati ko kotu ba da kawo min takarda da nuna cewa an da an gwane ne chairman ba su sa da suka iya suka je kotu har aka kai wannan hukuncin nan ya kamata su sake bin doka da hanyar da su fi dacewa wajen rantsar da wannan dan taliki shi eti shehu kai ka kira kanka barista ba za ka bi simple procedure na doka ba kai ne za ka tsaya ka taka doka kuma ka san an taka doka tuni ma ma'aikata da kuma wasu al'umman karamar hukumar suka fara kokawa game da wannan dambarwa na koshin wane ne halattaccen shugaban karamar hukumar yanzu dai lokaci ne kawai ke tabbatar da abin da ka iya faruwa yayin da tuni ma har ɗaya bangaren ya garzaya babban kotun jihar don ɗaukaka kara Ibrahim abdullahi zai sashin hausa na amurka daga yola a najeriya